sassa daban-daban ko? Ai, أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna sha bakwai ga watan jimadar ula hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai takwas ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na aliyu bin abi talib babban dodo cikin birnin zariya jihar kaduna allah ta'ala ya ba mu lafiya ya ƙare mu da zaman lafiya ya kau da duk wata makirci ta kutun gwila na cikin gida da na waje barin mu baki daya mun dawo cikin karatunmu na fitfo a inda muke karanta littafin arisala na abu zaid al-qirawani Allah ta'ala ya kansa muna babin da ake sufanta mana ayyukan da za ka yi in kana tsalla. wato tsallolin nan biyar a wace sifa za ka bashe su idan mun tuna karatunmu na ƙarfi makon da ya wuce an mana bayani a kan sujada da yanayin zama in za ka yi tahiya da kuma tahiyar kanta to darasinmu na arba'in shi ne za mu ɗora daga inda muka tsaya insha Allah inda malam yake cewa فإن sallamta ba da hara ajiza aka nan ne ku ina ne au ba mu ma yi biyan ba ashe alaman ya yi daidai na ga kamar mun karanta ta biya to sai mu dawo sun mata ta shahadu to bayan ka gama duka waɗannan abubuwa ka zauna ka natsu ma'ana bayan sujada ta biyu nan a aka a ta biyu ko a haka a ta uku a magariba ko a haka a ta hudu a isha'i a zuhur da kuma a asubahi afwan da kuma la'asar sai ka yi tahiya wato ka yi gaisuwa da yabo da jinjina ga wanda kai masa sujada da ruku'u shine Allahu jalla jalalu wa tashahhud lafazin da za ka yi amfani da shi wajen tahiyyar ga shi kamar haka lillah az-zakiyatu lillah الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan shi ne lafazin tahiya ɗaya daga cikin ruwayoyinta wanda kuma mazhaba ta imamuna malik ke aiki da ita a tahiyatu lillah kyawawan gaisuwa da yabo da jinjina ya tabbata ga Allah shi kadai shi muka yi wa ruku'u muke wa tasbihi shi muke azzamawa muke girmamawa bi takbiri kuma shi muke yabo mutum tsarki ya tabbata gare shi babu wanda yayye shi kuma shi ne maɗaukaki jalla jalaluhu azzakiyatu lillah tsarkakan gaisuwa waɗanda ba a tufanta mai gaisuwan ko wanda ake gaisar da shi da gajiyawa ko na ƙasa ko aibi duka sun tabbata ga Allahu jalla jalaluhu shi kadai banda walinsa babu wani wanda za ka tsaraita shi ce komi na shi ma dalla ne sai wanda Allah ya tsare irin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne ma'asum amma ni da kai duka muna laifi muna sabo muna kuskure muna mantuwa ma'aikata ba daidai ba wani lokaci mu yi da ganganci wani lokaci shaidan ya ruɗe mu manzan lazi ma sa'a qat wa man lahu al-husna faqat wani malami mai hikima yana ce mani fuka mani wanda bai saba munanawa ba a rayuwa duk abin da yake kyawawa ne mustahil zalika ma la yaqul كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون نهكب الله يا تركك كبر نكسا الله يا تركك كبر الأيدي الطيبات الصلوات لله جادا تنصلوا لنا muna yi ga Allah ne shi kaɗai shi ya sa ba ya halasta kai ma wani hukuku balantana su jada. duk wanda aka yi ma haka ya yadda da wanda ya yin da wanda aka yi ma duka sun yi shirka ga Allah jalla jalaluhu la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada masajid magabata malaman tafsiri sun masa fassara biyu masajid jam'u masjid masajid jam'u a'adha allati yasjudu biha al-muslimu lillahi rabbil alamin gaɓuɓɓan da kake lankwasawa ka suka yi sujjada ga Allah ana ce masu masajid to Allah ɗaya ake wa sallah Allah ɗaya ake wa ruku'u Allah ɗaya ake wa sujada ba tare da haɗa shi da kowa ba ka'inan mankana assalamu alaika ayyuhan nabi tsira da amincin Allah tabbata gare ka ya wannan annabi na musallallahu alaihi wasallam wannan ɗaukaka ce damaja ce da Allah ya tsaga annabi sallallahu alaihi wasallam alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dhikrak wajen kiran sallah in ka ce ashhadu Allah ilaha illallah kuma za ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah Haka yi a iƙama aka a tahiya ka yi tahiya a tahiya tulilla, a zakiya tulillah a tsayyaba tussalawa tulillah assalamu alaikar ayyuhar nabi salati ga annabi umarni ne daga allah jalla jalalu إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله يناي ملائكو سناي الله يتغاتي وأنك في إيماني سي كيسو لي أباك لا دا قوما ka yi so goma a baka lada ɗari ka yi so ɗari a baka lada dubu ka yi so dubu a gina maka gida a gidan aljanna a gidan ma a aljanna na musamman kenan yanzu an ce a zo fili a gina maka gida ai kwaliti ko kuma can wajen ya bambanta da filin to kuma a gidan aljanna za a sake maka gida Allahumma ja'alna min ahli jannati. rahmatullahi wa barakatuh rahamar Allah da tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam albarka iri-iri daga Allah jalla jalaluhu ta tabbata ga annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم السلام amincin da kuka yi gare mu wa ala ibadillahi salihin wa aminci ya tabbata mu ma gare mu ce kai da kake sallar kai ma kana roƙon makanta da sauran masu sallah wa ala ibadillahi salihin kuma wannan irin aminci ya tabbata ga bayin Allah na zarfaru inda suke jama'a musulmi kun ga yadda musulunci yake so da abin da kake so imanin ka ka so ma dan uwanka shine ka tabbata mai imani idan kana so baka san wani ya samu kuma alkhairi ne A imaninka ya yi rauni da yawan gaske haka kana son ka sami kudi to ka so kowa ma ya samu domin kudi alkhairi ne idan an same su ta hanyar da Allah ya shar'anta aka tsara haƙƙinsu aka kashe su ta hanyar da Allah ya yi umarni wa innahu li hubbil khairi لشديد الخير هنا المال المال adam wajen san alkhairun dukiya mai tsananin ƙaunar ne to haka nan ka jawo duk abin da ka ji kana so to ka tabbatar da kana son ɗan uwanka shi ma ya samu idan kuma ka haka to ana tsoron imaninka yana cikin gargada لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه nabi ya ce ɗayan ku bai zama mai imani sai ya so matan uwansa abinda yake son makansa Allahumma hajjib ilaina imana wa zayyinhu fi qulubina ashhadu ina mai shaida da gazzatawa da amincewa Allah ilaha illallah ba wanda ya cancanta a bauta masa bauta ta gaskiya mai kyakkyawan sakamako sai Allah ɗaya. Yawwa, domin mai bauta ma wani shi ma yakan ce da gaskiya yake bauta mashi, amma wanda yake bautawa bai da cancanta a bauta masa. yasa dole ya zan bauta nan wanda ya cancanta a bauta ma domin wanda duk ake bautawa ba Allah ba lam ya haliku gaba ba da kuda kai ko hancin kuda ba su halitta ba hmm? wani ya sulubu homo zubabu shai'a su suke nuna in ƙuda ya zo ya ci masu wani abu ko ya kwace masu wani abu ba za su iya ƙwatowa ba Ka ga mutum yana da awon zai baka aljanna ƙuda ya sauka a gwalandai shi ya ci ya tsotsi jini ba zai an kara ba sai ya ji zafi ya kai bugu ina ya tashi sauro ya sauka a kumacinsa yahuda ya tsotso jini sai ya ji zafi ya kai mari ya mari kansa kansa lange-lange ya yi gaba ya dawo da jinin mana da ya tafi yajibu alai ba shi Allah ɗaya yake da hurumi da kyantan a bauta masa kuma bautan ta zan mai kyakkyawan sakamako wanda ya bauta ma wani ba Allah ba ko da gaske yake yi wajen bautan to kai da cancanta na farko kenan akwai sakamako amma mai muni aka sun bautan Allah Allah shi kare mu wahdahu la sharika la shi kadai ba tare da abokin haɗi ba الله جل جلاله لا نظير له ولا مثيل له ولا كفء له ولا ند له جل جلاله ولك يدد ون لا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ina mai shaida da ba da gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne bawan Allah ne ba Allah ba ne na sharika lillah ba daga hasken Allah ya zo ba kamar yadda wasu sukaye suke cewa na yana cikin ‘ya'yan Adam, ƙuli ina ma ana bashar mitlukum, yuha ilai, annama ilahukum ilahu wahid, kaman kana yanzu liƙa a rabbi, amalan عملا wala yushrik bi ibadati rabbih ahada masu jirgire masu wuce gona da iri su ba annabi waye daga hasken Allah ne da masu ƙoƙarin su tunkuɗa darajansa su ce mali ga rasul ya kula tsarama wa yamshi fil aswaq wa ta musulunci sai aka ce ka gaya masu inama ana basharun misluku ni mutum ne kamar ku ta hanyar halitta ina da uwa ina da uba amma fauqakum wa afdalu na tsere maku na fi ku daraja na fi ku matsayi domin ana wahayi zuwa gare ni wadda babu ya shi waye kai waye kamar ka waye san falala itaka waye san matukar wabanka tun da Allah ya yabe ka duka wanda ya ƙi kama yi gaba Masulillah sallallahu alaihi wasallam wa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim in ji busar da iyakan tsoroniyar ilmi. annabi dan adam dan alkurani abin da ya ce ke amma tare da haka shi ne fiyayye ga halittar Allah duk suka hmm. in ka wuce nan ka wuce iyaka annabi ya ce kada ku zuga ni ku yi mun yaban ko wuce gona da iri kamar yadda yahudawa da kirista suka wuce gona da iri ga annabawansu wa abdullahi wa masu bawan Allah ne ni manzansa ba dan Allah ba ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira kuma annabi yana jin daɗi ka ce mashi Abdullah dan ma Allah da ya tashi Isra'i da Mi'raji da shi da wannan ya kira shi subhanallazi asra bi 'abdihi layla al-aqsa الحرام ba a الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من ayatina. saboda haka wannan ita ce gaskiyar magana eh yanzu wani in kaka tashi walakanta mutum dan bawan Allah nan ba ɗan ba kaji har da tasgiri ai bawan Allah ya yi wuce walakanta shi imamu shafi Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa wani ma za da ni sharafan watiha wa kittu bi akhmusi ata'u tayya دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصريتك أحمد لي نبيا أدل ليسا نكام جرجا نكام أوكك نجيني كمربا نتاكا كسا سبود مساني شغانا شتن يا قوباينا دا الله يحطى معك يا عبادي الذين أسعفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب jami'a ya ibadi ya ibadi ki shiga na nima cikin rububin ya ibadi ya na ji ne na zama wani babban mutum eh, sannan daraja ta biyu ta sanya manzo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan sai ya tsara mani daraja kuntum hayar ummatin ukhrijat lin nas aka samu khayriyya وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسوله شيني دان ساقو farin jakada yawa duk wani abin da za mu bauta wa Allah da shi jalla jalaluhu sai ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ce ta hannunsa ashe daga Allah kenan domin Allah shi ne musharriya shi ke kafa doka ya halasta ya haramta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai halastawa bai haramtawa ma huwa muballigh ya menene ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik huwa muballigh dan haka duk wani malami al'alimin rabbani aikinsa ƙoƙarin sharhi da bayanin abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isa ba shi ya kawo nashi ba annabi ma ba nashi yake kawowa ba wa ma yanzu an hawa in huwa illa wahyi ko da yayi bayani ya sharhi to Allah ya sanar da shi bayani sannan inna alaina jam'ahu wa qur'ana فإذا قرأناه فاتبعي قرآنه ثم إن علينا بيانه yawa Allah kamar yadda ya sauka da alkur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana masa ma'anar Qur'ani shine a hadisin Muslim utitil Qur'an wa mislahu ma'ahu dole ne mu yarda da rasulu sannan imaninmu ya tabbata da wannan shi a ƙarshen tahiya in sallamta ba da haza ajiza aka in kai sallama ƙarshen tahiyan nan sallaka ta yi eh, tahiyar ta wadatar da kai wani ma ta ziduhu amma akwai abin da ake so ka ƙara in shi ita in hadda halin ƙarawa cewa a shahadu أن الذي جاء به محمد الحق أجيكو أجينا شيدانا بعد غسيانة آمنا نامي كويانا دنقتا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يهود شي غسيات يزود شي القرآن والذي جاء بالصدق وصدق جاء بالصدق غسيات ya zo da shi wa bil an anzalnahu wa bil haƙi nazal Qur'ani kenan wanda yake kunshe da sakon da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi kuna yadda na gazgata gaskiya ne an karanta shi haƙa tilawati zan amanna da shi zan tabbaka shi shi ne hanyar rayuwata ƙwa'ani ba inna haɗar ƙwa'ana ya haɗi lillaci hiya aqwamu wa yi bashirul mu'mini na lalina ya amalu na salihati anna lahum ajiran kadira haka dole mai rinko da alƙwa'ani domin duk wata hanya madaidaiciya mai alkhairi mai albarka alkur'ani yana azamai binta a kai duk wanda ya saki alkur'ani za ka ga yana wasan ƙasa an san wasan ƙasa za ka ga yara suna tara kura suna zuba miyau su ce sun yi wainan kwai Wani aka ga mai gemu da malin malin da hawani ya zauna yana wainan kai a ƙasa yaya ya zare ko ko kuma a ganshi ya tura kafa a yashi yana daddabawa yana zarewa a hankali yana takin Allah kasarin shi asbaha majnuna asbaha majnuna wa anna jannata haqqun na gazgata na yi imani gidan aljanna gaskiya ce me aljanna gida ne wanda Allah ya halitta ta ni'ima ya yi tattalinsa ga bayansa muminai salihai na masu da'a tilkal jannatin lati nurisu min ibadina man kana taqiya yawa ita ce aljanna malam ita ce aljanna kuma sufofinta malam akwai ban sha'awa idan Allah ya kai mu kamar yadda hadisin muslim ya nuna hatta mu la tubula malabisuhum a wani lokaci kana son wani yaji ko kuma ɗinkin yi maka a kwana a tashi kawai rannan ka sa ka goge da kyau yi ashe ya ji jiki kana haka sai ka ji ya yi dariya ta kafara ba yin haka sai abin ya ba ka haushi ko ka shi kana sai shi kana wankewa ka ya koɗe sai ba ka haushi to hatta tukwan ɗan aljanna bai tsufa balanta bai koɗewa balantana ya tsufa ya yage ya zama tsumma kullum yana daɗa haske ne kuma kalar da kake so in za ka sa guda ɗari a jikinka za ka iya sawa lokaci ɗaya kuma kowanne zai bayyana a ƙadan shi wani bai ɓoye wani kamar yadda babban riga take ɓoye a ciki a'a ko guda nawa ka sa ana kallon ka ɗan kwalisa ba aljanna bai na ake samun haka? Hmm? sai gidan aljanna ba a tsufa in ba aljanna ba ina ake samun haka masu kin tsufa suna nan a ce baba gyara ya kama zagi wa wannan wani irin walakanci ne ka dube ni ka ce mun baba da me na fika ba ku taba jin irin wannan ba bai san tsufa to shi ka yi aikin gidan aljanna wallahi za ka shekara biliyan biliyan a samayinka kuma ba a rashin lafiya alin kaji sufan aljanna ba a rashin lafiya ko mara majina ina majinan ma ai majina duk a bata fuskan da kake kankan ba ne sai aka yi hanci aka yi majina aka yi ido aka yi hawaye aka yi baki aka yi miyau in ka cika ma Allah kan ba sai ce ni yau ki tsaya daga nan sai mu rinka ce maka dolan gidan su gwamma kuma ka ne. daga lokacin da miyau ya ki tsaya maka yaya a dubi gaba mi gange don haka aljanna duk ba waɗannan abubuwan balantana ka ci ka ce za ka je ka yi juye ko ka sha ka ce za ka je ka yi juye an gane a ba aljanna ba ba aljanna ba wallahi mu mun yadda gaskiya ce yawa kuma za ka yi rayuwa ne na ba bakin ciki ba damuwa ba alhini sai shagali sai annashuwa sai nishaɗi idan aljanna ce nan wani za'ana ma fi kulubi in fi shwalan ala suhurin mutaqabilina wannan duk sufofin aljanna ne kuma abinci sai wanda kake so na gargajiya da na zamani abin sha sai wanda kake so na gargajiya da na zamani in kana son kulora za ka sha kulora in kana son tsini za ka sha tsini in kuma kana son zobo ne idan akwai a gidan aljanna har amala har tukunkusu su dambu eh, suka lallaba na yara su ‘yan yau su hikima akwai wasu abinci na yawon shi hikima ɗangin ‘yan yau ne duk za ka ci mala kuma kana son tuwon shinkafa ko fate ko kana son tuwon masara ko tuwon gero abin sha'awa ma shi ne duk kalan abincin da ka ce kana so ba a ka maka guda ɗaya wa utu bihi mutashabiha haka alqur'ani yace mutashabihan fil launi mukhtalifan fil ta'mi haka malaman tafsiri suka ce ka ce kana so ka ci ƙosai. to zan da ka ji zuciyarka tana so ta ci kosai a duk inda kake an shi ka ga jina kawai nan take ka ga keburin kasaita da filet-filet na kosai daban-daban daban-daban daban duk kosai ne ka duba ga kosai ga kosai ga kosai a filet ce to menene kuma kosai a kankasa kala-kala a ce kai dai ci to in ka so cin na wannan kwana yana ka bari ka ci wannan zaka ce a sai da shekara ɗari kana ci kana ɗan kauce hannu ka ɗauki na ɗan kwanan sai ka dafa kai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ɓata lokaci na a mai mara daɗi a shega mai daɗin nan baka abincin aljanna yake a wani hadisi na musulun mai ban sha'awa ce ɗan aljanna yana zaune kasan aljanna akwai gajinan iri-iri da furanni da tsuntsaye wanda zai su kwantar maka da hankali wani ka duke shi ɗawi su ai anguli ne a aljanna wajen kyau an san angulu? to ai in ana maganin kyan tsuntsun aljanna to ɗawi su kamar anguli ne jigal ƙasamin tsuntsu mukan ce mashi jigal ƙasamin tsuntsu to in ana maganan kyan kunsun aljanna tsawi su kamar anguli ne to idan ka hango wani tsuntsu yana maka wasa yana ɗan rera waka kai wannan tsuntsun ina jin zai daɗi kafin ka rufe baki an shirya maka shi sai zauna ka ci ga gasashe ga koyayye ga dafaffe duka dai wanda kake so ita ci ba zai kare ba ana cewa alhamdulillah sai kuma kasusuwa su haɗu sai tsokan shi ya koma sai gashin shi ya koma sai kuma ya maka sallama ya tashi ba za ka cinye ɗaya ba ma ya kaga yaushe zai kare wani ajin sha'awa kuma ba a ba da bil <laughs> Allah ba bil kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayyami khaliya ka gani ka san duk daɗin abinci in ka saya da tsada kamar mu talaka wani lokaci mukan bugi kirji mu ce yau za mu ci kafa. ka je an toka ne kai akan ce mata kucin wani kan titi ko ba kafafuwa ba fuga fugai ka je ka saya sai ka zauna ka ci ka ƙoshi sai ka tuna dubu goma ka ne ba daga nan sai ka ji kai jama'a kai jama'a ka ga bata natsu a jikinka ba ka koma nadama da ta kai ji yanzu dubu goma na kenan aljanna ta san shi abincin an ce ta a ha ha ce ko bai ji mai ba akwai daɗi Sai za ka ga ana rigigin abincin walima wani fa a gidansu ba akwai abincin da ya fi wannan daɗi amma da na walima ne suka tashi ne ba tambaya ba a bani ba ba ba to kenan Allah ta hada mu a cikin ta eh, sannan wa'annan na rahakun a zanen Allah ha. wallahi na gazgata na yi imani wuta ma gaskiya ce duka waɗannan yana cikin al'imanu bilgaibi al'imanu bilgaibi ne wuta gida ce da Allah ya tanaza da mushrikai da kafirai da masu kafan da bai yaki masa gida ce ta ba da azzalimai ta fitina ga masu bijirewa wa dokokin Allah masu shigansa sukan kasu kashi biyu kafirai mushrikai da wama suke da munafukai bal ma innal munafiqina fi darakil asfali minan nar falan tajida lahum nasira amma masu zunubin da Allah bai yafe musu ba ba masu ba da wuta akan shirya su da in aka saka mutum ai an tabar da shi rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizalimin min ansar ita kuma sufanta Allah ya raba mu da wuta ita ma ba a mutuwa amma la ya mutu fiha wala yahya kuma ba za a rayuwa ta jin daɗi ba za a yi rayuwa ta jin daɗi ba kuma takan nunar da gangan jikin mutum rubun kullama na gijal jilutuhum baddalnahum jiludan ghayraha liyazuqul azaba kan da ya nuna lugu ya canza bodin ya zama fresh dan a sake zuƙa mashi azaba zuku falan nazidakum illa azaba wuta waɗanda suka shige ta babu kwanciyar hankali sai kuka sai ihu sai fitina akan hada musu da wasu abinci da kayan sha akwai itaciyar zaƙo a amul ita saboda bala'inta tambuta fi asalin jahim itaciya ce wanda a tsakiyar jahim take fitowa wannan mutan shi ne takinta dafuwa a ce ‘ya'yanta nan adam zai ci in ta matsare su sai su yi ihu ce kishi ta kama su ma alhamim shi kuma kafin ma a sha ya toya fuska inda nama a fuskan ya zuganye da zabaniyawa ga rigan wuta ga hulan wuta kusa allahu siyabun minna ga shimfidan wuta ga gadon wuta sama wuta ƙasa wuta dama wuta hagu wuta Allah ka raba mu da wuta Wa aka za a rayu har abada Allah ka kare mu wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha kuma tashin alkiyama tana tafe tabbas wanda babu te kwanto game da zuwanta tabbas ne ba kokanto game da zuwan ta ne sa'a an kira ta sa'a la'annaha ta'ti baghtatan as-sa'a ma'anarta goda ce lokacin da rayuwar duniya za ta ƙare a shiga rayuwa ta lahira to sa'a ta zo kenan يسألك الناس عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها يوم القيامة كنا يوم الحشر يوم التقابل يوم الفتنة والعذاب على مؤمنك الكون كلها تتغير duk halittar Allah sai sun canza kuma tawasi karanta sumatin takawiyar ƙasa ta girgiza duwatsi su liƙe wa ya tsalu na ka'anil jibal فقل ya مدينتها an sassafa. La لا ترى فيها عوجا ولا amsa. duwatsu sai sun zama kaman toka saboda laushi iska ya daidai da su duniya ta bage ke lebur ba tudu ba kwari da alamomin tashin alkiyama ne teku ta kama da wuta taurari su wargaje rana ta fashe na gaba ta malam ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nasu bakun rabbakum na zalzalata sa'ati shay'un azim يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضأت وتضاء كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فلا كجد عن الله جماعة كجد عن الله كجد عدوك جنسا كبيء من جنسا إن زلزلك الساعة جرجزر تاشن القيامة فتلر tashin alkiyama musibar tashin alkiyama bala'in tashin alkiyama Allah ce babban al'amari abinda Allah ya kira shi babba ni bawa ya zan shi takriban sai Allah ya ce bari mu ba ku misali misali ne kawai ba tashin kiyamun ba ke za ka ga a wannan yinin matar da ta sami ta. ta hanji ba ta taɓa haihuwa ba sai da ta tsufa yaron nan ɗan abunta wanda in ta ba shi mama da zai awa da hudu saboda na cire ba wannan za ta firge shi ta haka shi a duke ta yi gaba ta kanta take yi Allah ya ce mace mai ciki ala sauke lafiya za ta yi naƙuda ta haihu ba ta san ta yi ba kamar yadda wanda ya tsorata ya turgice ya razana yakan saki fitsari bai sani ba haka za ta saki dan ba ta sani ba ba ta sani ba haka za ka ga mutane mamaye ba su sha giya ba tsananin azabar Allah ne na yinin to muna masu gaggata wannan yini tana zuwa alamomin ta mun dan ambata sama ta watse teku ta kama da wuta kaza da kaza ta kawur da linkitar irin waɗannan tsoron karanta suka ga alamomin da za su zo Ba akwai alamat wanda suke aukuwa annabi ya kasa su wannan yadda kauni za ta kasance ne akwai kuma zamani na tafiya wata alamar tana bayyana wata tana bayyana wata tana bayyana akwai ƙanana da manya mafi yawan ƙananan duk sun auku suna gudana yawan mata a duniya annabi ya ce ba za a tashi kiyama ba a sahihin hadisi har sai an samu namiji daya da mata hamsin alƙayyimu wahidin da aka yi diddiga kowane namiji sai dai ya auri mace hamsin ko gidanku mata sun fi yawa a yanzu maganar da ake gidan da za ka samu maza sun fi mata yawa bai wuce a kirga da yatsa ba zina zai bayyana da ake da aka gani ya yi yawan ya bayyana ko har yanzu bai baiwa ba hmm? Allah ya koda zan fito wata ta kira ne a kan da waya tana kwamfilin wani miji ne shi ma ga inan ya ki kama kai ya za a yi a ci gaba da zama ko a gudu ce wallahi da musulmi da kai ma jizu ne yake da su kuma ba sai an gaya maka ba ba sai an gaya maka ba duk wanda ke da hankali ya san abin da ke gudana matan aure zina zawarawa kaiwaye ba ka ke ce musu ba kai waye da za ka tambayi zawarawa masu zuwa neman aurensu in ka samu goma sai ka ji bakwai an nemi a lalata da su in nagari ne su gudu ina gaya maka ina gaya maka ni na gaba zawarin da ta kamun kuka ta ce wallahi malam na fasa auren kowa ya zo sai ya ce sai ya gwada wallahi ina gaya maka ta ce ta fasa ta fasa ba zan yi wa haka take gani ba zan yi ba ba zan yi ba ya dariya nake ba, ai ba duka aka zama ɗaya ba ki yi haƙuri Allah zai kawo nagari ta ce neman mun to <laughs> tana nan a ayyanta yanzu a gani kowayarka ka ɗauka kai ka san lalatan an kai labul ɗin da ba don rahaman Allah ba da an kife mu yan zazzau da ta kano da ta sakwata da ta zamfara da ta katsina da ta ina ne aka za ka ji suna batsa wanda ta fito ta yi batsa a duniya shi ne ba za ta je kai wasan buya ba wata ma faɗi take tana yi wata ma cewa take tana bulutin buɗe ka gani shan giyan ne ba a halasta ba yana jin daga cikin ƙananan alamomi da hmm? sunan dai barkatai duk sun auku suna ci gaba da aukuwa manya-manyan shi ne ɗin eh, bayyanan dujan saukowar annabi isa alaihi salam fitowar Wani juju wa majuju da dai sauransu abduhan da sauransu su ne manya-manya wanda in sun zo to an zo ƙarfi amma ƙananan duk sun ga sunan suna gudana ba mu yadda dai tashin alkiyama gaskiya ce sai dai yaushe za ta zo Gani da sai ba mu sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ma ba a gaya masa ba yas'alukan nasu an sa'a kuma eh, inna allaha indahu ilmu sa'a wa yanzil al-bayt wa ya'lamu ma ta fil Ma وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت Allah kawai yake banta da sanin wannan ba wanda ya sani sai shi a takaice kwarai imaninmu da tashin alkiyama tana tafe dole ne wa annallaha ya bu'asu man fil qubur kuma mu yadda mu gasgata tabbaci hakika Allah yana tada wanda ke kabari eh shine an zo rayuwa uku muke da shi rayuwa uku ne akwai alhayatu dunyawiyya mu yanzu ita muke akwai alhayatul shi ne rayuwa a kabari yawa wanda duk suka mutu su yanzu suna rayuwa ta biyu ne daga nan sai rayuwa ta uku alhayatul ukhrawiyya rayuwa ta lahira wanda duk zamu hadu yawa muna fatan Allah ka tabbatar da imaninmu ka tsare mana imaninmu ka azurta mu aiki nagari ka ƙaddara an sa ya arhamar rahimina ka yace mana zunubanmu ma ƙaddama wa ma akhara ka raba mu da fitina ma zahara wa ma batana waɗannan mutane maƙiyanmu na cikin gida da na waje masu nufinmu da kaidi masu nufinmu da sharri muna roƙon Allah ka dunkula sharrin ka mulmula ka fata a kanku ka ba mu kariya barin cikin da ya Allah muna roƙonka ka tsare mu ka ba mu a duk inda muke kuma akwai bukatar sai dai mu murinka addu'a kafirai makiyanmu na gida waɗanda kullum fatansu abinda zai zama fitina a kanmu wanda Allah ya ƙaddara masu shirya Allah ya shirye su wanda bai ƙaddara masu shirya ba Allah ya mai da kaidinsu da kutun gwilansu a kansu su kuma kafirai na waje masu kisan musulmi kisan kiyashi ko ina ya Allah kai masu abin da ya dace da su Allah ka watsantsana su Allah ka nuna musu iyakansu innaka ala zalika qadirun wa ala al-ijabati jabir ah, malam Yusuf Garba yau mun aurar da 'yanmu na wajen shi sai mu su a addu'a Allah ta'ala ya zaunar da su lafiya ya sa albarka ya sa dukan mu farin ciki da jin